Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah wai dan Allah ina muka samu wannan tauhidin namu mai cike da jahilci. An ce muku cuta coronavirus ta zo gaske ne kuna ganin tana kama mutane a duniya. Amma gwamnati ta baka some precautive measures da zaka dauka. Wane dan Allah ku yi hakuri da sallar Juma'a zuwa coci da zuwa kasuwa. Mutum kawai zai fito wushi yana gaddama an hana shi addini. Kai kadai ne musulmi? Most of masu maganan nan wai sai ka ji mutum da dimbin jahilcin yana gama Aiwa man qadara Allah haqa qadari. saboda bai ma san ayin ma bai ma kuma ya dage ma Qur'ani ya jawo amin Allah ne ke kaddarawa in ka yadda Allah ne zai sa coronavirus ta kama ka me zai hana ka yadda Allah ne zai baka abin da zaka ci kullum mu gwamnati ba za ta iya mana ba gwamnati ba ta ce wani dan Allah ka ɗauko cutar nan kamun ba a'a ba mu da abin da za mu muku magani dan girman Allah shine ku tsaya a gidan ku kare kanku kakka kamu da ita dan Allah akwai adalcin da ya wuce wannan amma shikenan mu mun ɗauki gwamnati ba za ta iya komai ba ba za ta iya komai ba har malaman addini wani malami ya fito ya ce wai wai bin sharrin yahudawa ne kaza kaza su ake a hana tawafi kaza kaza kaza an hana mutane sallar idi an kaza kaza kaza sallar juma'a to ka tashi ka je tunda mun san sai an yi abin da za a dake mu a wulakanta mu su yau aka fara a Najeriya so nawa aka fara yin curfew mutane su zauna a gida ba su da abin da za su ci yau da yaƙi ake ko wata musiba ta faru Najeriya ba haka mutane za su hakura ba it's so unfortunate ka ji a bakin malami in ka ji a bakin mawaki yes mawaƙa da mawaki shashashe ne wawa yake bin maganar su haka qur'ani ya ga mana ya yattabi'uhum al-ghawun amma wai ka tashi ka dinga ikrari kai ga mai imani kaza kaza an hana ka sallah an hana ka me yasa mutane ke muke misleading kanmu me yasa an hana ka abin da zaka ci to so kake gwamnati ta zo ga gida ta baka abin da za idan aka yi haka za mu ji daɗi amma mu ba mu da irin tsarin nan gwamnati mu ba haka take ba kuma ko kasashen duniya ya kuke gani ba gwamnati kaɗai ke yi ba 'yan kasuwa da suka san suna da kuɗi suna da rufin asiri suna taimakawa yau ni da kai da muke da karamin karfi me zai hana mu taimaka ma mutanen da ke yawo a titi ba su akwai wanda da A zero level ba su da abin da za su ci mun tsakaninka da Allah ka taimaka wa mutane ko ka wa kake da wa ka dauki mutane? manyan masu kuɗin Najeriya ma ka ji har yanzu yau wani ya ce ya fito zai subsidizing ma wani abu turai ba su suke ba amma abin da zamu gode ma Allah cutar nan da ta zo ma akan manyan mutane da ke kwawa. ba ma ta zo kan talakawa ba kuma wannan da kake gani yau ni da kai in aka bani abu mu raba ma talakawa na kusa da mu wallahi wani ka bashi buhun shinkafa goma kace ya raba ma gida goma tiya biyu zai basu yanzu ba ga Jack Ma ya turo da abu na African countries ba Je ya turo da su ka bari kaga an kawo na Najeriya wallahi sai coronavirus in tayi ta gama ta wuce duk abubuwan da ya kawo zaka dinga ganin ana saidawa a kasuwa haka muke mu ma babu da adalci a tsakanin mu ka kiyaye kanka kai talaka ka rufa ma kanka asiri kakka bari wani ya zo ya ruɗe ka cewa marketing Yahudawa ne ƙarya ne corona wallahi gaskiya ne saboda shi in cutar nan ta kama kowa a Najeriya aka zo aka samu maganin ta daga baya wallahi mutanen nan sai sun tabbatar sun koshi sun warke iyalansu sun warke yan uwansu danginsu abokanan sun warke sannan sun aje wani wasu extra in advance maybe idan cutar za ta ƙara dawowa sannan la Allah kai a zo a san muku mu allazina amanu wallahi tallahi ku yi a hankali wallahi tallahi ku rufa makan kwasi kaka bari wani wawan mawaki wani malami da kawai ya tashi da sarran shi ya zo ya gaya ma cutar nan ƙarya ce ya yahudawa ne ai ka je sallar juma'a wallahi idan gwamnati ta ta dauki wani mataki kai ka ja Za ka je kuma yanzu a je a tattaba ku a muku wani abu ka zo ka zo ka zo ka zo ka zo ka zo ka ka ce gwamnati ta zo ta ci zalinka ta wani abu ka ce mace kanka ka girmama kanka dole sai ka wulakanta kanka yau aka fara malama idan baka sani ba malamai na duniya sun yi ittifaki akan wannan abu coronavirus ɗin cuta ne eh a kulle masallatai Najeriya ne kaɗai suke da baki yau harami inda aka saukar da alkur'anin ma yau a kulle ki masallacin annabi a kulle ki harami a kulle ki sai in Najeriya ke da bakin magana hon hon hon an hana su addini makircin Yahudawa ne makircin Yahudawa most of masu maganan wallahi ba su zuwa sallah sai iya sallar juma'a shi yasa suke ganin an hana su addini sallar juma'a kawai suke zuwa saboda ganin idan mutane shi yasa suke ganin tusufa yanzu an katse musu addini an hana su addini ka kiyaye kanka ka kiyaye kanka sai Allah ya kiyaye ka in ta shigo cikin talakawa wallahi inda muke da muka saba da gumurzu da junanmu wallahi sai kun ji ba daɗi ka yi haƙuri gwamnati ta ce ka zauna for a while kasuwanci yau duk wanda ya san kasuwa ni ina kasuwanci na san zafin kasuwanci so nawa kake zuwa kasuwan kai fi sati ɗaya baka samu kusisi baka sai da komai ba gashi nan ana gani amma ka kiyaye kanka ka kiyaye kanka for a while saboda saboda cuta ka ta yadu duk idan cutar nan ta kama ka baka da abincin da zaka ci baka da abincin da zaka ci ba sai kana da lafiya zaka tunanin abincin da zaka ci ba mutane nawa ke asibiti ba su man ba su ma tunanin abincin tunanin su ya za su yi numfashi suke amma mutane ba mu san mu gaya magana kan gaskiya gwamnati dai ba abin da za ta iya mana duk abin da gwamnati ta sa baki shikenan gani muke babu wanda zai wani abin arziki to ka je shege gafasa gobe juma'a ka tashi ka tafi masallaci ka tashi ka tafi masallacin duk abin da aka maka wallahi kai ka ja maka jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu da masoyana da ma da ma ba sa suna wannan gaskiyar ta shafi kowa riga ce mara wuya daidai wuyan kowa ce wannan matsalar da ta faru mun jahilci al'amari sannan na raina mana a jawali dukanmu daga mazan muhammatanmu wannan matsalar duk wani abu da Allah ya kaddara shi zai faru zai faru akan dan adam to tun kan haifi uwar mai sabulu bar bela da farinta Allah ya rubuta tun kan halicci annabi Adamu zai faru kaza kaza kaza da kai ko ke da kuke kallo ko kuke sauraron me nake faɗa duk wani mai jin harshe na to ya haƙuri zan faɗi magana ko ya yadda ko kar Allah ya sa yadda wai har Yahuda su je su kirkira abu yana faruwa a cikinsu yana faruwa a can ya can yo koda ya zo cikinmu ko mun gan shi ko ya shigo cikin ɗakin mu ya isa ya hana mu mu je jam'in sallah akwai wani abu da ya isa akwai wata halitta da aka yi ta cuta wacce za ta zo ta faru ta hana ku jam'in sallah muna musulmai ku wa zuciyarku da kanku adalci duk wani babba da zai ce kar a je jam'in masallaci to billahi allazi la ilaha illa wa tun kafin dare masa ya tanadi me zai je ya ga ubangiji ni ba wa'azi nake muku ba ni mai neman kuɗi ne amma an yi rashin hankali shi yasa nake gaya muku ba a da hankali a wannan lokacin an yi rashin hankali ban taba tunanin ba mu da hankali ba sai yanzu ta daɗe bata zo ba Allah Allah ne kuma daga Allah sai Allah banda Allah ba wani Allah ko me shi ya kirkire shi shine zai kawo maganin sa billahi allazi la ilaha illa huwa ko yanzu a da sallar idi za ni a yi ta da ni kuma ba coronavirus ba idan cutar duk duniyar nan ce a jikin mutum da za ta shafe ni zan je in yi na tabbatar da cewa daga nan ina zan tafi amma ka ƙi ka je kai sallah kuma ka tafi an je an ya ma ita ka da gida kana kai ba za ka shiga jami'in sallah ba saboda jahilci yahudi ya ci nasara a kanka manzo Allah ya ce ku gaisa an zo an ce maka kai haka an ce kai sallah an zo an ce ku raba sahu kar ku kaza kar ku kaza kar ku kaza kar ku kaza to ga wasu can a hanyar abuja corona bata kama su ba an hana su hawa motar gayya an hana su hawa jirgin sama sun hau mota an ɗebe su an yi daji da su su kuma in aka kai su me ya kashe su kaga an guji corona an dawo wajen corona corona ba ka gudo mata ka hawo mota saboda ka kawo jirgi an ce ka hau ka taho a hanya wasu sun kama kuma ba mu da wata doka ba mu da wani komai da komai kansu suke so ba wani ɗan shugaban kasa da za ta faru a kansa babu shi ƙarya ne ko ɗan uban waye aka ce ta faru da shi ƙarya ne propaganda ce mu ake son a daɗa zurmawa a kwashe mana kuɗi in za ku farka daga bacci ku farka na ku ado isa gwanjawar kullum